Wataƙuma ya mallaka na annabin ya wama ku ji tsoron wani yini na ta jibi biyu na suna annabin shayar, wanda rayu ba ta sakan kama wani rai da komai a cikin wannan rana? shine ranar tashin kiyama wala ƙubalu ko wala ƙubalu ba a karɓar shafa'atin ceto min ha ga wannan rai a wannan ranar ai laisa lafash laha shafa'atun fa tuqbal ba ta da ma ceton balle a karba don Allah ya ce fa malana min shafi'in ba su da ba mu da wani mai ceto wala yuqad min ha'adin kuma ba a karɓa fansa gare ta a wannan rana ko da mutum zai tattara yan kuɗin da ya tara da yan motoci ne da yan gidaje ne har da yan mata ne da ɗan amuru duka ce to ga su Allah a bari in wuce sai a ce ba a kan masu sai ba mutane wuri kare bayan ka gama ɓanna sannan ka tonan kana da doha ba a yadda ba tashi ba mutane wuri mara kunya eh haka za a yi bashi wala hum yunsaruna kuma ba za ana taimakon su ba ayyuna una min azabillahi ba za ana kare su daga azabar Allah ba don haka eh, akwai wani abu da ake yi musamman malaman zamanin nan da yake Allah ya jarabe mu da talauci eh, mutum ne kazami lokacin da kamin ya mutu bai zakka bai sadaka bai sallah bai komi da mutane banda kazanta ba abin da yake da ya mutu sai ga mallamai sun kwashe manyan rauna da alkabu sun ta san magida ne yanzu goma goma ga nan sarati goma goma ga nan alam na shara 27 wai ana kokarin ayi ne ga Allah dan ta'adda ba su da amfani eh wala yuqbalu minha shafa'atun wala yuqbalu minha adalun wannan duk abinda malamai kai suna da zamun nake ba amma wallahi addu'a ba ta umhani sai yi wa kanka addu'a tun kana da rai duk wanda bai shirya da Allah ba har ya mutu babu wani mallamin da zai mai da doka waye ya mai kamun kawa ga Allah a kyale su bai yiwuwa wallahi duk mutum ya yi kokari ya shirya da Allah kuma kun ga mutuwar zamanin ga yadda take labaɗe ta kai kamar mai kamun bara Eh, <laughs> ko sai yadda yaro bai kama mara yake yi sai ya taho sannu sannu tana nan tana ta cin ganye sai ya cap da ganyen da ita sai ya damce bai saki sai ta mutu sannan ya cire ganye ya yasa ita ko ya kada cikin jaka sai murhu to wallahi a yi kokari a shirya da Allah kuna ganin akwai wani lokaci wanda har garin nan akwai wasu yan garin nan wanda irin wannan abin ya rutsa su jirgi ne ya taso da yola zuwa jos da yona ne ta san zuwa can zuwa kaduna ko eh shi kenan kawai sai aka ji labari na kone eh ba ta ta ku zuwa lagos akwai na yola wanda ya taso yola jos kaduna akwai wanda ya taso da lagos zuwa kaduna akwai wanda ya taso daga daga saudiya saudi arabia daga jidda zuwa sakkwato duk an ka babbaki ya baro filin jirgin iya na jidda kun gama waɗannan inda abin tausayawa ne wanda ya yi waɗawa ya gano manzo Allah ya dawo ya kamata a kyare shi zo ya ga mata ta sannan ya mutu ko ba haka ba to Allah ba ruwan shi ko wurin manzo Allah kace ko wurin Fir'auna kake an tashi kashe ka kashe ka za a yi don kai ba kowa bane a wurin Allah to a yi kokari wallahi a shirya da Allah tun ba a mutu ba wannan taro da muka muna yi gidan masu kuɗi muna addu'a to muna neman na ce mani ne duk man da kawai wannan addu'a sun san yi ɗaya suka gaban da a ɗan ba su wannan addu'a yi ruwa ruwa <laughs> wallahi ruwa ruwa ne a to an ne san ruwa ruwa ne ake in ruwa ruwa ne ake yi mutum ya ƙi zakka ya ƙi sallah ya ƙi zakka ya ƙi sallah eh bai zakka bai sallah duk da makka gada aka zuwa wani lokaci in zai to sai dai don ya ƙara ya ƙara ce mai alhaji shi ɗaya zai kai shi makka don a ƙara ce mai alhaji ko ko yana so ya sau waɗansu shirbitu waɗanda yake so ya ƙayatar da gida nesa ne ya kai makka yana mutuwa sai ka shego wai kana son ka shirya shi da Allah kai waye kai waye shirya ka da Allah balle ka shirya shi to ayi hankali mutuwar zamanin nan tana da ban tsoro ka haifi ka bar gida lahiya lumai ka ci ka koshi da dan uwanka cikin yar kula bayan mota da yan ka soyayyu sai bayan ka mutu yan sanda su je su kwashe su canye yan kudin da ka su tsane su su zuba aljihun su je su ce wani ai ta girki kai kana can gawa tukuna ana jidalin da kai kamin yan sanda su ba da kai a je a kai ka mutuware a kai ai maka jana'iza sai an yi da doka to Allah ya kiyaye mu eh Allah ya kiyaye mu a kokari a shirya addu'a tana da unwani amma sai ka gyara to in in ka gyara maimakon a baka aljanna biyu sai a baka hudu in mun yi addu'a sai a ƙara maka ai ma kari a baka promotion amma in Allah bai niyya ba ko guda ba duk in mun taru sai dai ne musu ƙari amma baka samu ko ko ko wanda ta ba gani Allah ya kiyaye to mu ci gaba وأنجيناكم من آل فرعون يصومونكم سوء يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عليم وتكما كنا جنين وتدعى yana da rashin tunani. mutuwar gada aka yi ku diba wannan mutuwa in yaranta kake takama sai matarka ta haihu kana murna za a yi suna sai ɗan ya mutu to kaga inda dai ta mutuwa wato tana kyale yara ne ya kamata kai da matar ku mutu a ba wannan yaron sai yaron ya mutu a ba da ku tsaki sai yaro ya mutu idan kana takama a a kai kuɗi gare ka ko ko talaka kake sai ga talaka ya mutu mai kuɗi ya mutu yarinya ga ta ana tattalin ayi amre ta mutu mace da ciki ta mutu tsohuwa ta mutu tsoho ya mutu duk wani irin ka ya mutu duk irin takamar da kake to akwai wani irin ka kasan shi ya san ka ya mutu ya baka to shi in ya yi ya mutu shi kaiwa za a baka ne ko ko da ya aka yi kai muke tambaya mai gida yaya eh abokin ka ya mutu saura ne saura kai wala Allah ya kiyaye Allah ya ce ku tuna izna ku yayin da mun ka tsere da ku ai aba akun ubanninku ku والحقاب khitabu bihi da bima ba'dahu lil mawjudin fi zaman nabiyina sallallahu alaihi wannan kira da aka yi a nan da kuma kiran da zai zo bayan wannan duka ana yi ne ga yahudawa waɗanda suke raye zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ni'imar da allah ya yi ma ubanninsu don ya tunatar da su da wannan ni'ima wadda allah ya yi don su yi imani da kiran da annabi muhammad yake sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ku tuna ni'imar da muka yi muku muka tseren da ku ali fir'auna daga mutanen fir'auna da shi kansa fir'auna yasumuna kum su al'azabi suna ɗanɗana muku baka azaba ai ashaddahu mai tsananin azaba yuzabbihuna abna'akum suna yayyanka ƴaƴanku maza waɗanda an kaifa wa yastahayuna nisa'akum suna rayar da suna kyale suna barin ƴaƴan ku mata waɗanda sun kayewa wanda kun kayewa don samu abin nan ne zuke suna matan fada ko kuma matan gidan gwamnati matan protocol a samu karuwai da kawai babu da kana saboda sashe daga cikin bokaye ya ga mafir alahu ya ce mafir'auna auna inna mauluda yuladu fi bani isra'ila lalle wani da da za a haifa cikin bani isra'ila ya kunu sababan da zahabi mulkika shi zai zama sababin kauce gwamnatinka shi ne zai karar da gwamnatinka wa fi zalikum cikin wannan azautarwa ko wannan tserawa da Allah ya yi muku bala'un akwai jarraba ko kuma akwai ni'ima min rabbikum daga ubangijin ku azim wanda take mai girma dan mutum na cikin bala'i irin wannan Allah ya tsere da shi babu ni'ima da ta yi haka na'am وإذ غرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا sannan kuma ku tuna ku ambata in farraqana bikum al-bahr ko in farraqana bikum al-bahr yayin da muka bare kogi muka tsage kogi da sabadukun sabadda ku hatta da kaltumu muharibina har kun ka shiga cikin kogin nan kuna gudu ne a dukkan da goma ku domin lokacin bani isra'ila sun ari kaya na na abin na na kibdawa saboda su shagaltar da kibdawa za su bar gari don bayuwa sun ta gari lokacin kai tsaye sai suka je suka ari kaya to bani isra'ila a lokacin mallamai ne Ah, ba su ƙarya ba su zalunci ba su cin amana sai suka ce ku ara mana mundaye da kayan gwalagwalai za mu tafi biki shi kenan sun ka shirya kwansu da kwarkwata su sai sun ka hita to abin da yasa aka yarda cewa biki za su domin sun karɓi kayan mutane a dan an san ba su zalunci ko ni ta dade za su dawo to sai bayan sun hita sai auna ya tunani ya ce ka ga yau mutanen gada muke da suke damun mai babu ko guda da lalla duk sun hita waje abin da za a yi kawai mu shirya mu je mu same su can daji mu yayyan kafin mu bangawa wakin su can tsuntsaye su ci mu dawo mu aika ta gari babu wani abu sai aka ce lalle wannan shawara ta yi shi kenan an ka shirya an ka yi gayya birni da ƙauye an ka hito da dawakai na yaƙi da makamai iri iri sai an ka tunkari bani isra'ila bani isra'ila sun kai bakin kogi sai ga sansanin yaƙin fir'auna da ganin su sun ka ce wannan wannan tahiya ba ta aljiri ba ce قال ابن قال ابن قال قوم موسى انا لمدركون eh lalle mu za a yancin muna da mun an gama da kala kalla in na ma'irar bisa ya hadi yace a ai ubangiji na yana tare da ni zai shirye da ni dubara da zan yi za mu shira shikenan sai an kai wa annabi Musa wahayi an ka ce safan dan nan da a hannunka waccan da ya samo daga madayana gida annabi Shu'aibu an ka ce ya doki kogin nan yana duka kogi abu kamar wasa sai kogi ya babbare yayi hanya goma sha biyu har da yashi busasshe a ƙasa ruwa ya tashi ya koma kankara ya koma kamar duwatsu ya sanda bani isra'ila sun kabi kowane gida sun kabi hanya sun ka tsallake ruwa ya tsayi ne haka nan cis babu babu ko motsi ba yi kamar an kai rinci Fir'auna ya zo sai ya ambata cikin ruwa ya yi ta tafiya ya yi ta tafiya jama'a sai suna ta gangarewa sai da suka shige duka sai ruwa ya narke sai ruwa ya narke ya koma ruwa sai ya gane haf shi kenan babu fir'aun sai bani isra'ila suna jeye sun kai ta sai murna sai tsalle tserawa an ji daɗi a kashe makiyinka kana gani babu abin da shi daɗi to ni'imar da Allah ya musu kenan shin an in ga musu ko ba a ga musu ba to Allah ya ce ku tuna wannan ku gode ni ni da ni yi wancan aiki ni ne wani aiko wannan ya kira ku zuwa ga addinin Allah shin sun amsa mu ci gaba mu ji abin da sun kai

nudihi in dan ha a taurat za mu ba littafin a taura in kwanan nan arba'in sun ka kare da ta amalu da ha don ku yi aiki da taura ta zama constitution na gwamnatin da za ku kawa bayan halaka fir'auna da magoya bayansa su mata kasumul ijila sannan daga baya sai kuka zo kuka kama dan maraki kun ka mai da shi abin bautar ku kun ka mai da shi Allah allazi saga hulakum samiri ilaha wanda samiri ya narka muku shi ya kera muku shi sai kuka rike shi abin bauta min ba'dihi bayan ta ya annabi Musa zuwa miqati wa antum zalimuna na kukuna masu zalunta kanunku bittikazihi da rikon wannan dan maraki li wa ikum mul ibadatu fi ghairi mahalliha domin kun aza ibada ba wurin mahallin ba wurin da dace ba don Allah ya cancanta a bauta ma wanda mun karanta sirrin jiya wanda mun karanta ayyukan jiya to wannan malaki wanda in ma har da bauta za yi ya kamata shi wannan dan malaki ya bauta misali ne dan zamiri shi ya halice shi na'am ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون ثم عفونا عنكم sannan sai mun kai muku rangwame mun ka shahe zunubanku waɗanda kun aikata min ba da zalika bayan wannan rikon ɗan maraki da kun kai kun kai shirka kun ka bauta ma wani Allah duk mun ka yahe muku wannan la'allakum tashkuruna ko za ku gode ma ni'imomin da mun kai muku na'am وإذا آتينا موسى الكتاب وأن الفرقان لعلكم تهتدون وإذ آتينا موسى الكتاب سننكو أنبت يا من كبا النبي موسى للتاهي التوراة wal furqana sannan mun ka shi littafi mai rarrabewa tsakanin karya da gaskiya wannan adabi ne na tafsiri ayil farid bainal haqq wal batil wal halal wal shine mai rarrabewa tsakanin karya da gaskiya tsakanin halal da haram la'allakum tahtaduna ko za ku shiriya min dalali daga bata ila al zuwa ga gaskiya a sabit wanda take tabbatatta na'am وقال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم رجلا فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم Musa ka ambata yayin da Musa ya ce da kauni ga mutanensa Dina, abadul ijila waɗannan sun bauta ma dan malaki ya kauni ya ku mutane na innakum zalamtum anfusakum lalle ku kun zalunci kanunku kaji kuma hijira saboda rikon ku da wannan dan malaki abin bauta wanda ba wanda ya cancanta bauta mai sai Allah fatubu ila bari'ikum ku tuba zuwa ga makakin ku. ai khaliqikum wanda ya halitta ku ku tuba zuwa gare shi min ibarin daga bauta ma wannan dan malaki da kun kai abinda a atuba ku an anfusakum ku je ku karkashe kanu da ya qatula al-bari'u minkum al-mujrima wanda abbarantacce wanda bai bauta ma dan malaki ba to ya kashe dan uwa ne wanda ya bauta ma dan malaki shi a tubar tubar da an kai musu idan uba ya bauta ma dan malaki da bai bauta ma dan malaki ba to dan nan ya kashe uba ne idan uba bai bauta ma dan malaki ba dan ya kashe ya bauta ma dan malaki to uban nan ya kashe dan ne shi a tuba sai an yi haka Allah zai karɓi tuba kun ji tarnakin da an kafa musu zalikum qatl wannan kisan duk nauyin da yake da shi khairul lakum shi a alheri gare ku inda bari ikun gon matsagin halitta ku Allah ووفقكم سي الله يمكو موافق ƙalibi فعل ذلك ga aikata wannan wa arsala alaikum sahabatan Allah ya aiko muku da wani girgije sauda baki dare wanda yake baka ganin tahin hannu la Allah ya tsira ba da don kada sashi su ga sashi fa yarham balle ka tausaya ma ɗanka hatta qutila minkum an ka kashe cikin ku na hausa na alman kamar dubu saba'in wato waɗannan sun zan ba su da komi a hannunsu ba su da takobi ba su da wuka an ka basu haka nan saba halala waɗannan ko sun ka ɗauko ta kubba sun kai shirin yaƙi sai an kai sahu da waɗanda za a kashe yan bautar malaki waɗannan kuma to sun ka taho ga suna kallo kana dibin ɗan kai ce yanzu baba da kashe ni za kai sai ka tsaye yanzu ɗana da kashe ni za kai sai ka tsaye ana nan sai wani hadari kawai sai ya taso da guguwa kamar kirari to ni kuka kira da su sai sun kawo sun kai ta girbi <laughs> sai kai ta girbi kamin wannan hadarin ya gushe an kashe mutum dubu saba'in an ka to yanzu ka an karɓi tuba ku a bari haka nan eh wato wannan shi alheri gare ku fataba alaikum sai Allah ya karɓi tuba ku innahu dama shi Allah huwa tawwabur rahim shine mai karɓar tuba mai jin duk dai <coughs> bani isra'ila ku tuna da wannan wannan ma wata ni'ima ce na wa ya qurtu ya musa بأخذكم الصاعقة وأنتم تنظرون فكن جهل يهود كتب إن من كهدو daga can ya bani isra'ila zuwa yau ku diba irin ce da kan da an kai ku diba irin gwagwagwa da an kayo da su to yanzu an tsallake duk an hita an gama wancan duk an gama an kashe fir'auna fir'auna ya mutu an karɓi tuba an yi komi to an dawo yanzu annabi musa yana magana da allah sai sun kace sun kai nake sun ka ce to yanzu wai anya wai abin nan da Musa ka faɗi gaskiya ne wai yayi magana da Allah kai kun taɓa jin mai magana da Allah eh a ce wai mutum na magana da Allah ku kun yarda to yanzu abin da za a yi ku zo mu taimu mu tambaye shi mu ce ba mu yarda ba sai mun ga Allah shi kenan sun kai miji to sun ka taho shine Allah yake wa in kuntum kutuna kuma yayin da kun ka ce wa kar kharajtum ma'a Musa kun hita tare da annabi Musa da ta'taziru don ku kai uzurin ku ila Allah zuwa ga Allah ne ibadi da ijili daga bautar dan maraki wa sami'tum kalamahu kuma kun ka ji maganar ta Allah Allah na waɗi annabi Musa na cewa haka ne haka ne shi ma Allah ce ka jiya ko eh na jiya haka ne sun ka ce ba Allah ba ba Allah ba ya Musa sun ce ya Musa kai mu ba mu bata lokaci lan nuna da laka mu ba mu yadda ba hatta na la ta sai Allah ya hito kuru-kuru mun gane eh ba mu yadda ba sai mun ga hito yiri yana magana da koye ya hito ga yiri mu gane shi ba mu yadda ba sai mun ga Allah kiri-kiri da ido to suna faɗa wannan fa aka zarku mun rajafatu to sai tsawa ta kama su ta suma ai sai hatu shine tsawa fa mutun dukun kamace sai an ka buga musu tsawa kwararar mu sai suka waɗi duk suka kuma. an ka bar musa shi ɗaya tsaye wa zuru na kuma kuna gani lokacin da wannan tsawa ta zo ta far muku ai kuna ganin ma hallabi kun abin da ya sauka gare ku suna gani tsawa ta zo ta buga sun ka waɗi sun ka mace annabi Musa ya tashi ya ta addu'a ya Allah ya ubangiji law shi ita halakatan min qablu wa iyaya afa tuhliku na bima fa ala sufaha minna in hiya illa bi kitabika tudillu bi aman tasha wa tahdi man tasha an ta waliyuna to ka gani to bayan wannan sun mutu ga su nan annabi Musa ya tashi yayi ta kamun kawa yayi ta da yayi ta lallashi ga Allah har Allah ya yarda ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون ثم بعثناكم sannan mun ga tayar da ku aye na ku mun kara domin bai ba wa ma wa to wazallin na alaikum gamama Allah yake mun kai inuwar girgije a kanku mun kafa girgije ya yi muku inuwa ai satar na ku bi sahabin raƙiƙi mun ka lullube ku da girgije wanda yake mara sauri ne har shamsu daga zahin rana su tihi cikin halin ɗemuwa wa anzalna alaikum almanna kuma mun ka saukan muku da darba wasalwa daga sassun ɗiyan abin nan yan shila yan beru an ka saukan musu soyayyu ci ɗaya aka ba ba ko ko yanka balle gashi kuma su wa'annan a tarajjabi shine darba wa su sumara da tsuntsaye waɗanda suke masu mai masu kici wa mun ka ce kulu min mara ma kun ku ci daga daɗa ɗan abin da mun ka arzuta ku fala tadkhulu amma kar ku aji kar ku ɓoye. fa kafarun ni'mata sai suka kafirce ma nema Allah wa dakhalu sun ka aje fa qudi an sai aka yanke ranar zuwa ne lokaci yayi sai bai taho ba an ka ce wanda kun ka aje ba kun ɗiba kun aje ba to ku wannan babu وما ظلمونا wannan aiki duk da sun kai ba su zalunce mu da zalika da wannan mummuna aiki ba walakin kanu an busan yalmuna sai dai sun zamo kanun ne sun ka zalunta la'anna wabalahu alaihi domin musibar wannan aiki za ta dawo ne a kansu.

udkhulu hadhihi alqarya ku shiga wannan gari shine baitul maqdis ko kuma garin ali hadu dai can cikin kasar palestine ce fa kulu min ku ci daga cikin wannan gari haisu shi itun duk inda kuke so ragadan yalwace babu tsarewa a cikin sa inda duk kuke so ko ta gabas ko ta yamma ko ta kudu ko ta arewa ko tsakiyar gari wadkhulul baba ku shiga kuma kohar garin lokacin da za ku shiga ku je da kuna masu dukawa ay munhanina kuna masu dukawa wa qulu ku ce matsalatuna abinda muke roƙon Allah hiddatun a yahe mana laihukan ai an tu hada anna hadayana a kayan muna da kurakuran da mun kai nagfir lakum Allah yake za mu gafarta muku ko kuma ya gufar lakum ko a gafarta muku ko tu gufar lakum ana karantawa duka haka a gafarta muku hadayakum kurakuran ku wa sanajidul muslimin da sannu za mu ƙara masu kyautatawa da da'ati da da'a za mu ƙara musu sawaban da da'a

faƙalu suka ce habbatun fi sha'aratin muna son a bamu wato ƙwaya cikin zangarku wato ƙwaya cikin ƙaiƙai wadda ba a su suke ba sheke ba ko ko an yanke an ɗaure gani ba su suke ba ka ji wanda an ka ce ya roƙi Allah shi gafarta ta sai komo yana roƙon gero <laughs> wa kalu kuma sun kaje gari ya na suna jan kwankwaso ala akan doyewansu maimakon wanda an ka ce ka shiga da tsaye amma ka duka ka nuna tawali'u sai wai saboda sun ci gari sai suka ce suna haka suna jan kwankwaso wai sun ci gari eh allazi na zala zalamu zan sai muka saukar da azaba ga waɗanda sun kai zalunci wato su wayannan abin da bani isra'ila rijizan azaba da'una alloba min samai daga sama ma kanu yafsukuna da abin da sun kazan suna aikatawa na fasikanci ai da sababi saboda fasikancin su khurujun shine su an da'ati daga barin da'a fa halaka minhum fi sa'atin sab'una alf an ka samu mutum dubu saba'in sun ka mutu cikin lokaci guda wato Allah ya sauka musu irin mugun ciwon gada ake ce ma sun kai ta mutuwa nan take ba ma iya tsaya turbuɗa wani sai dai inda duk sun ka mutu a yi gaba a basu na tsuntsaye su yi ta ci Allah ya kiyaye to mu ci gaba وإذ التفق موسى لقومه فقل نكرم بأخاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعفوا بالأرض مفسدين واذكروا kuma ku ambata idan sauka Musa yayin da annabi Musa ya nemi shayarwar Ubangiji madaukakin sarki ne kawai ga mutanensa. ai ɗalaba su ƙuyayen nemi Allah ya shayar da yari ruwan sama ga mutanensa su sha ruwa wa kada shi sun ji kishirwa da ƙihi cikin ɗemuwa makowar da ta kama su fa sai muka ce wa annabi Musa idrib bi sakar hajara ka bugi duci da sandan nan taka wato wannan al da an kasa alhajara dutsen sananne ne wuri annabi Musa wasu na ganin wa huwa allazi qarra bi Shi ne dutsen nan da annabi Musa ya dora riga ta yi ya shiga tafki yana wanka sai dutsen ya gudu ya tsere da rigar khafifun dutse ne sassauƙa bai da nauyi murabba'un yana da kusurwa hudu karasin rajuli kamar kan mutum rakam ko mai laushi au kizanin ko kakkausa fada raba sai annabi Musa ya sa sanda ta ya tiki dutsen ya doke shi fa mufajjalan min husna ta ashara sai marmaro goma sha biyu sun ka bukugo daga jikin wannan dutse ai in shakka wasala ta kyago ta hito ruwan sun kai ta guda. da adadin asra'i gwargwadon yawan gidan bani isra'ila goma sha biyu kada alima kullu unasin masharaba ko waɗanne mutane daga cikin bani isra'ila sun san inda za su sha ruwa don suna da kabilanci ko da kowane gida ma ba su yarda su yi hulɗa da wancan wani gida ba ga su kuma ɗayan tsoho guda ɗayan dattijo guda ko waɗanne sun san maudu a shirbin inda suke sha fala ya shirkun fihi gairin wasu su ba su tarayya gare su cikin wannan wurin wa kunna lahum sai mun kace musu kulu wa sharabu min rizqillahi ku ci ku sha daga arzikin Allah wanda Allah ya sauka musu dama can ga wancan abinci wancan nan abin nan darba da ɗayan tsuntsaye da gasassu sannan ga waɗannan ruwa ko masu daɗi waɗanda suke kamar ruwan yankari kamar a ce ruwan yankari misali waɗanda masu tsada wanda aka zai su kwalba naira hamsin maimakon garwa naira biyar garwa biyu garwa naira biyar ko garwa biyu garwa biyu naira biyar <laughs> to irin wannan to wa kunna mun kace lahum gare su kulu wa sharabu ku ci ku sha min rizqillahi daga arzikin Allah wala ta'saw fil ardi mufsidina kur kar ku yi banna cikin kasa ku kasance masu banna ko kuna alhali kuna masu banna na'am وإذ قلت يا موسى لن نصبر على بعض تخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقصائها بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما أخاه وكانوا يعتدون to كما قاواني أبو abu da كنت كان kun ga can bayan annabi Musa ya ko wannan hitar da su daga kangin kawai ya kamata su san annabi Musa ya hi su amma sun ka to yana magana da Allah sun ka ce ba gaskiya bane ba Allah bane wani mutum ne ya aje cikin duhu yana magana da shi suna suna magana da nuna in Allah ne ya hito hiri su gani ko ba haka ba sannan kuma can gashi an ce su shiga cikin gari su roƙi Allah shi yahe musu wannan lahi da sun kai sun ka shiga suna roƙon gero maimakon kuma su yi tawari sai sun ka shiga suna jan kwankwaso to ga wani abin da sun kai na ta'annuti ku duba duk wannan ni'imomi da Allah ya yi musu na samun wannan abinci da wannan ruwa mai daɗi da wannan abin nan darba wanda take kamar zuma ka ci abinci mai daɗi nama ka sha abu mai zaƙi ka sha ruwa mai daɗi wannan ko gida kake an ka baka shi ya kamata ka kwantar da hankali balle wanda a cikin tashin hankali hanyar gida ta ɓace to ga abin da sun kace Allah madaukin sarki ya ce to kuma wa in ku ambata <clears throat> yayin da kun ce ya Musa ku ba ba ya Musa babu ya rasulullahi ko ya nabiyallahi babu akramaka Allah babu ta malam duk babu ko da ya Musa ya kai Musa <laughs> ku ba wannan eh lan nazira ala ta'ani wahid ba za mu iya hankuri akan abinci guda ba wannan abincin da Allah ya ba su da jarban nan da naman tsuntsaye da ruwan gane daɗi wai sun gaji sun gaji da cin nama kullum ba a jin komai sai nama sai zuma sai ruwa kai mu mun gaji eh nau'in min wa'id nadi wahidun guda wa huwa al-mannu wa sarwa shine wannan darba da waɗannan biyan tsuntsaye sashi hadu lana rabbaka ka roƙa muna ubangijinka kuma babu rabbuna har yanzu ba su yarda Allah nan ubangijin su bane roƙan muna ubangijin naka kuma tukuna ha ya hurin na ya hitan muna shay'an wani abu min ma tulutul ardh na abin da kasa ta tsiras menene min bakaliya muna son rogo da dankali da doya wa isa'iha sannan da duma ɗiyan duma wannan kulkutu tsana wa fumiha sannan muna son alkama wadda yake sai an shuka an yi ban ruwa cikin sanyi ta yi kai an yi kore tsuntsu sannan a yanke da lauje a sussuke a kakkaɗe sannan a to a yi surfa bayan an surhe an da dusa sannan kuma a kai injin ko kuma a daka da hannu a hidda gari ka diba wannan wahala wa da shahada wake wa basali da albasa kala sai annabi Musa ya ce lan gare su yana mamaki oh, waɗannan irin mutane da wahala suke aka sani nuna lazi wa adana yanzu kuna neman musu abin da kuma baya ne bin lazi wa da abin da yake mai alheri wannan abin da Allah ya baku mai daraja shi za ku nemi musanya shi da koma bayan abu yanzu mai cin naman 'ya'yan shila 'yan beru ya komo yana neman wake da gishiri Eh? wake da gishiri ko kuma da wake rogo ko ga sashe ko ga sassa doya wannan irin koma baya har yaushe annabi musa yake mamaki abin da sun kai shi kenan sai amsa ta zo daga allah ay kala sai ubangiji ya ce ya ce ma musa ka gaya musu kala lahu musa musa ya ce musu shi kenan ku je ibidu misir ku je ku sauka birni magana ta kare Allah ya ce ma annabi Musa ga ya musu aje gari a sauka Ko wani gari aka samu aje a yi gari fa inna lakum ma sa'altum adan nan da kun ka roƙa shi bai tabbata gari. kun tabbata cin rogo da doya kun tabbata cin wake da dankali kun tabbata cin alkama kun tabbata maciya albasa Sai a duk garin da ka zo zaka samu albasa <laughs> ni abu <laughs> kana ce kana rihi mai wari kuma baki na wari shi bayan wannan musiba sai Allah ya madaukin sarki kuma ya ce wa ba alaihi billatu an ka sanya musu alamar kaskanci ta zama matabbaciya ga su duk inda ba yahuda yake in ya yi kowa kuɗi a duniya in ka gane ka ga matalauci ba yahudi komai kuɗin da ya samu komai kiba kai in yadda inda ake samun kwabo to zai yi buga sammako ka tarar da shi yana jiran mai bada kwabo nan ya hito ya karba kamin ka zo ba yahudi Allah ya kiyaye mu daga sharri yahudawa wal maskana da talauci ai asarul al baqai kuma talauci min sukun na tsuwa wal khiz da kumya fa hiya lazimatu lahum wa in kanu aganiya wannan ɗabi'a ta zama a gare su ko da sun zama wadata luzumar dirhamil madarub li sikkatihi kamar yadda zanen kwabo yake ga kwabo zanen su ne ga su ne zanen kadagon ga da zanen nan da aka jikin kadago ka san duk duk guda in ka dauka yana da wannan hoton to haka haka hoton talauci yake da kaskanci ga yahudawa ko da sun wadata kada'u ba'u bi gadabin sai suka dawo da fushi minan lahi Allah zalika darb wal gadab wannan sanya musu talauci da sanya fushin Allah gare su bi annahum kanu yakfuruna billah bi ayati Allah dan su suna kahirce ma ayoyin Allah wa yaqtuluna nabiyina suna kashewa annabawa kamar annabi zakariya da sa annabi yahaya <clears throat> yahuda suna kashe su da gairar haƙƙi kuma babu wani dalili dan zalunci ɗaya zalika bima asawannan wannan don sabon da sun kai wa kanu ya sun zo suna ƙetarewar haddi yatajawazuna al-hadd suna ketare haddi bil ma'asi ga sako na'am innal ladina innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasari da sabina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila عليهم ولا هم يحزنون innal ladzina amanu lalle waɗanda sun kai imani bil anbiya da annabawa min qablu gabanin zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallazina da waɗanda sun kai yahudanci aihumar humul yahudu sune yahuda wannan sara da kiristoci wa da sabi'awa ta'ifatu min al-yahudi aw an-nasara an ce wani bangare ne na yahuda ko wani bangare na kiristoci man amana minhum billahi duk wanda ya imani da Allah daga cikin su wa yawmil akhir da ranar lahira a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa amila salihan kuma ya aiki na kwarai bi shari'atihi da shari'a annabi Muhammad wa lahum to suna da ladasu na ayyukan da sun ka aikata inda rabbihim aure ubangijin su wala khawfun alaihim babu tsoro gare su wala hum yahzanuna ko bazan suna yin bakin ciki ba ru'iya fi da miri amana wa amila lafzu man <clears throat> wato an kiyaye wajen wato na amana da amila an kiyaye lafazin man wa fi ma ba da ha ma'ana ha amma abin da yake bayan wani an kiyaye ma'anarta don haka an ka ce hum ya hazaluna na'am وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما تتقون sannan Allah madaukin sarki ya ce wadkuru ku tuna iz akhadna misaqakum yayin da yayin da muka riki alƙawalin ku ai ahadakum alƙawalin ku bil amali bima fit tawrat da za ku yi aiki da abin da ke cikin at-taura wa karrafa ana fawqakum tur alhali mun ɗauke mun bambare wani duci kato mun ɗaga shi sama da kan ayil jabal shine dutse in ikatala anahu da muka cire shi min aslihi daga inda yake kwance alaikum mun ka ɗaga shi akan ku lamma abaitum qabulaha sadda kun ka ki ku karbi a taura da annabi Musa ya zo da ita wa qulna mun ka ce khuzu ma atainakum bi quwwa ku karbi abin da mun ka zo muku da shi da ƙarfi bi jiddin da gaskiya wacce hadin da kokari واذكروا ku فيه كما كو امبتي ابين a cikin sa bil amali bihi da yin aiki da at-taura la lakum tattaquna ko cewa ku za ku kare kanku daga wuta ko kuma daga sabo lokacin da an ka gama duk wacan kwaramniya annabi Musa alaihi salam ya tafi wurin Allah su suka nema cewa to yanzu tunda bani Isra'ila sun mutu gari ya zama namu to yanzu ba abin da ya dace da mu illa mu samu dokoki wanda za mu yi aiki da su namu ba na kindawa ba annabi Musa ya ce ya yi daidai yadda wurin Allah an ka bashi a taura da ya taho an ka bude a taura an ka karanta ta tun daga farko har karshe suka ce mm, mm, mm. wannan littafi yayi nauyi waɗannan dokoki sun yi tsauni sai dai a koma wurin Allah a rarrage wasu a ciccire wasu sun yi nauyi to akwai wani dutse kusa da garinsu sai kawai an ga dutsen na ta tagalliya haka sai an ga ya ce kamar girgije sai ya taho daidai da kansa ya tsaye kamar yadda wannan masallacin da yake kan munan dukkan an ka ce to ɗayan biyu ko wannan ko wannan ku karbi guda <laughs> eh, ko wannan na gaban annabi Musa ko wannan da asama wanne ne kuke so sai suka ce na ƙasa dai <laughs> shi yayin zauki shi yasa in ka je duk inda bai hude yake in zai sallah haka yake yana aza ƙarin kai dan yana nan yana sallah yana jiran dutse ya faɗo eh to kaji abin da an kai da yahudawa me ya mutane to mu ci gaba sun mata wallaitu sun mata wallaitu ba da zalika a falaula fadalillahi alaikum wa rahmatuhu to sannan sai kunka juya baya a kun ka bijire anil amali daga yin aiki bi ma da taura da abin da ke cikin a taura min ba da zalika bayan wannan alkawari da ka dauka falaula madalullahi alaikum ba don falala ubangiji da yayi muku ba wa rahmatu da rahmatu salakun gare ku bi tawbati da tuba au tafsirul azabi ko jinkirtar da azaba da kuntum min al-khasirin da kun zan cikin masu hasara duk da kun yi rukushi da kun da kun zan wato hasararru marasa dacewa da abin da ya kamata ko kuma da kun zan halakakku gaba daya na'am ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم بالصمد فقلنا لهم كونوا قردة خاسعين wala kad alimtum alladhina atadaw minkum fi sabti lalle haqiqa kun san wayannan da sun kai shishigi sun ka da haddi daga cikin ku ga yin sun kihira na asabat ai da sai da samaki da farauta kifi wa kanna hayna ko mun hane su anhu daga yin sun kihi na asabat wa hum ahlu aila sune mutanen garin aila fa qulna lahum sai mun kace musu kunu qiradatan duk ku zama birai ina kuna kaskantattu wala kantacci ai mubadina abin nisantawa daga daga rahama Allah ha, duk sai sun ka zama birai wa halaku sun ka halaka ba'da salasati ayyamin bayan kwana uku to wannan aya har yanzu da yawa mutane na kokarin su jawo ta su dora maka sun hira na asabar sai a ce wai ba a sun hira na asabar ba haka yake ba yahudawa su adda ranar asabar ranar asabar yahudawa sun ce cikin bible ranar asabar rana ce mai tsarki don haka ko da girki ba a yadda ba yahude ya yi ba don haka shi ba yahude duk inda yake a duniya yana tanazar miyar da zai ci tuwo da ita da tuwon da zai ci ranar asabar da ruwan da zai sha da wanda zai yi wanka da komi zai je su ranar juma'a don haka saboda rana tana da tsarki gare su sai Allah ya jarrabe su da wata musiba yayin da sun ka saba ma Allah sai aka ce to ka ai sun kihi ranar asabar jaraba ce eh wato istatihim abin nan hitanin yau masabtin shura'a wa yawma la yazbutuna da tatihim to ran da duk asabar take in sun kai ta sai kihi ya ta hitowa yana ballowa kal sai ya hito sai ya faɗi gaba ya mulmulo sai ya koma cikin ruwa in sun ta nan lahadi babu ko guda ba ko daya to sai suka zo suka yi abin da ake ce maganuwa sai su zo sai su daɗe ruwa su yanke ruwa nan su yanke nan sai su kwalhe ruwa su ga hili can ga ruwa nan ga ruwa nan kuma ga fadama babu komi saboda haka duk kihin da ya bal sai ya wado cikin laka babu wurin hita kamin gari ya waye ran lahadi wurin ya cika da kihi dam sai su to su ta kwasa wato sun wa Allah dubara <laughs> kun gane ko sun yi wa Allah dubara saboda haka ranar lahadi ba dai su ranar lahadi ba dama wannan ana yi ne ranar juma'a in an kai shi ranar juma'a da ran juma'a da daren juma'a a daren asabar da daren lahadi ki yi sai ya zo ya cika wuri dam kamin gari ya waye wani ya mutu wani na ɗaukar rai wani na shure-shure sai su to su ta kwasa to sai Allah ya ce to haka kun kai to muna son mu ga birai ba ma son mu ga mutane birai muke so mu gani gari ya waye sahiya ta yi ranar litinin ana jiran a ga gari mutane na hitowa sai a ga birai kawai na taka katanga da bunduna shalo shalo suna tsallakewa ko da birai sun ka gama hita an ka to babu komi cikin gari komi da komi da su da dabbobin su duk sun zan birai sun hita sun kama daji bayan kwana uku sun kamace kuma ba su ne waɗannan dare na yanzu ba su ba iyaka abin da sun kai kwana uku sun kai sun ka mutu an gane ko to wannan magana sun ki hira na asabar ta tsaya ga bani isra'ila ban da mu ko ku bani isra'ila ne to <laughs> da zama haka mu babu ranar da bamu farauta kihi kullum ana yi ko ta kamun kihi ko wace rana ko ran juma'a kai zamba ko kai yi ka kamo mu uwar gida sannan kai wanka ka tai juma'a in ka taso ne akwai sauran hili ka koma ka kamo don a ci da daddare to mu ci gaba ja'alna للمتقين to waja'alnaha mun sanya ita wannan musiba da an kawa su bani isra'ila wannan musiba an sanya ta nakalan ta zama musiba wadda take mai tsawatarwa ko kuma abin lura ko mai suwa min irtikabi mithli ma alimu mai tsawatarwa daga aikata duk irin wani abu wanda sun ka aikata kar wani ya sake aikata irin wannan aiki da sun ka aikata shi lima bai ne ga waɗanda annan lokacin da an kai abin wa ma kalfa da kuma mutanen da za zo bayan wannan zamani ai lil umamin lati fi zamaniha da al'ummomin da a zamanin su wa ba'da da kuma wanda azi bayan su wa mau'izatan ta muttaqin kuma ta zama wa'azi ga masu jin tsoron Allah a khussu an keɓance masu tsoron Allah da zikir da ambato li annahum muntafi'una domin su su masu yin amfani da ha da wannan wa'azi da khilafi garin sabanin wannan su nan za mu tsaya waskur Allah ya ce ka ambata iskala Musa li qaumihi yayin da annabi Musa yake ga mutanensa wa qad qutila lahum qatilun la yudra qatiluhu lokacin da annabi Musa yake ga mutanensa alhali an kashe wani kasashe wato an yi kisan kai shi wanda aka kashe ba a san wanda ya kashe shi ba annabi Musa yana cikin wa'azi sai suka yi tahiya ta izgiri suka ce to Musa ya ce yana magana da Allah bisa ga izgili suka ce mu zo mu tambaye shi wa kashe mutumin nan tunda yana magana da Allah Allah zai gaya mai wanda ya kashe shi ba wai don su yi imani ba don su kure annabi Musa daga cikin abubuwan da sun ka yayo don su cimma iyaka annabi Musa cewa ba Allah ya aiko shi ba wa sa'aluhu an yad'u Allah suka roke shi yayi addu'a ya roki Allah an yi bayyana hulahu, Allah ya bayyana wannan wanda yake san kai din fada'ahu sai annabi Musa ya roƙi Allah sai Allah ya ce inna Allah ya murukum lalle Allah yana umarnin ku an tazbahu bakara ku yanka nage ku yanka sanuwa a ah! shi da an ka ce ya roƙi Allah Allah ya haɗi wanda ya kashe wannan mutum sai kuma an ya ce Allah ya ce ku je ku yanka nage ƙalu sai suka ce a na kurwan mu za kawa izgili za ka riƙe mu abin wa izgili mu za kawa wasa ma zo amina har su tijibu na bi milli zalika inda ka amsa mun da irin wannan amsa maimakon ka ce wane ne sai ka ce mu je mu yanka nage Ƙala sai annabi Musa ya ce musu a'udhu billahi ina neman kare kaina da Allah wato ina neman tsari da Allah min an akuna min jahilin daga in cikin jahilai domin kullum izgili aiki ne na jahilai da kuma jahilci ayil mustahzi'i falamma alimu yayin da sun kasancewa annahu wannan magana ta annabi Musa almun gaskiya ce qalu قالوا لنا ربنا يبين لنا ما هي قال إنه يقول وإنها بقرة لا خالد ولا بشر أوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك سنك ka roƙan mana ubangijinka ya Musa wato maimakon ka roƙon roƙan Ubangijin mu, a'a Ubangijin ka kai kaga kamar ba da su ba kenan ya bayyana ya bayyana muna mahiya wace irin sanuwa ce ma sin nuhami a gwargwadon yawan shekarunta ya eh, shekara nawa za mu yanka ƙara musa sai annabi musa ya ce innahu shi ubangiji allah maɗaukin sarki ya kula yana ta inna ha karatu ita wannan sanuwa ce la faridun ba tsohuwa ba wala bikirun ba kuma budurwa ya karama ba a wanin bai na zalika matsakaiciya tsakanin tsohuwa da yarinya karama ayil mazkuru min as-sinin fa'alu ma tumarun ku je ku aikata abin nan da aka umarce ku na yanka wannan saduwa min zalha na yanka saduwa na'am qalu qalu ulana rabbana ayubayyin lana تفر النادرين قالوا sake cewa, تشيوا Udu na rabbaka ka roƙan muna Ubangijinka ya bayyin na ya bayyana muna ma launu hani akalata fara ce ko baka kora waya. ko ja Ƙala annabi Musa ya ce inna wushi Ubangiji ya kula yana cewa inna baƙaratun safara ita sanuwa ce fara faqi'ul launuha mai tsananin farin kalarta ai shadidatu sufra mai tsananin faci tasurrun nazirina kuma tana faranta ran duk masu kallo duk wanda ya gani ta zai sha'awarta ai haɗu ilaiha ha saboda tsananin kyawunta ai ta ujubun tana ba su shawa qalu قالوا ادع لنا ربك lana ma إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قالوا سنك ساكي تيوا ادعوا لنا ربك roƙan muna dai ubangijin kaya ya Musa ya bayyana na shi bayyana muna mahiya wacce irin sanuwa ce a sa'imatun shin sanuwa kiwo ce au amila ko ko sanuwa aiki kamar irin ta noma ko ta matauci ko ta farauta innal baqara domin nau'in shanu ai jinsuhu jinsin shanu alman'utu wanda an kasifai ta jibi ma zikira da irin waɗannan sihofi ta sha alaina sun yi kama da juna gare mu sun rikitar da mu ba mu iya gane su li kasaratihi saboda yawan irin wannan kalar walam na hatari ba za mu iya shiriwa ilal makasuda zuwa ga da aka nufi ba wa inna amma duk da haka lalle mu in sha Allah in Allah ya so la mu da duna za mu shiryu mu gane ilai har zuwa gare ta fil hadith ya zo cikin hadisi an ce laulam yastasnu ba don da sun kace in sha Allah ba lama bayyana lahum akhir al abada ba a bayyana musu ita ba har abada ma da sun kace in sha Allah sun kai toji to sai Allah ya taimake su sun ka gano irin wannan sanuwar qala qala innahu yaqulu wa inna ولا تثق اللعاب مسلمة لا جية فيها قالوا ولا نجيد بالحق فتبوع وما كانوا يفعلون قال سي النبي موسى يتي إنه شيء بنجي يقول أنا تيوا إنها بقرة إتوى النسان وسان واتي لا ذلول بتزمه ولا رابع ai gairu muzallalatin ba bil amal ba abin horarwa ce da aiki ba tufiru larda wadda ka noman ƙasa tuqallibu ha tana mai da ita kuyi tana juya ta zara'a don a shuka wal jumlatu wannan jumla sifatun li zalul wato sifa ce ta shi zalul can dakhilatun fil nabi wadda ta shigo cikin korewa wala tasqil harsa kuma ba ta shayar da gona wato ba na gyambon ruwa ba bace ayil ardul muhayyatu lizra'a ba mai shayar da gonar da anka tanaza don shuka ba bace musallamatu ita wannan sanuwa amintacciya ce min al'uyubi daga dukkan wasu aibobi wa asaril amal da kuma kuma aiki ba a aikin komai da ita lashiyata babu wata kala lahiya gare ta launi ha illa kalar ta ta jikinta alu sai suka ce al'ana ce ita bil haƙi yanzu kam ka zo da gaskiya ne ba dogon bayanin nan da an kai ba gaskiya bane sai yanzu yahudawa aina daga ta bil bayani tam ka hurci da bayani wanda yake cikakke ha sai suka tai zuwa neman sanuwa fa ha Indal ga indal fatal barri bi ummi sai suka same ta gun wani yaro mai tsananin biyayya ga uwatai ha sun ka sauta bi mil'i miski haba haban cewa za a yanka wannan naggi a shin da fatar ta ai ta zuba zinare sai ta ci kasan na a damre shi a kuɗinta. ta kudinta kenan ba ciniki za a yi ba ga ta nan ku yanke ku ci ko muna fata ta zinare ku kawo shi ya kudinta a ciniki ya kare ko babu wata nage wadda adda wannan sifa sai ita shi kenan fa zaba huwa sun kaje suka yanka wannan sanuwa wa ma ka ya kaduna amma ba su yi kusa su yanka ta ba saboda legala in sama ne saboda ta yi tsada da yawa kudinta sun yi yawa wa bil hadisi ya zo cikin hadisi lau hu ayyaba baqaratin inda za su yanke kowace irin sanuwa kanar da ta kasance la'ajar zarin da ta ishe su walakin sai dai shaddadu ala anfusihim sun tsananta ma kansu fa shaddada Allahu alaihim sai Allah ya matsa musu kullum addinin musulunci ba a son kai ta kwalkwale kwalkwale in kana kakale kakale to Allah ya kakalo ma abin da baka ima sai ka kasa eh haka yake ta mu ci gaba wa in qadarat nafsan والله مخرج ما كنتم تكتمون to qur'ani yana da wani tsari wato yadda zai ja hankalin mai saurare hankalinsa ya tattara ya koma zuwa ga sauraren abin da ake nufi ya gane wannan ayar da za mu karanta ita ce farkon isa, amma sai aka zo da ƙarshen isa don ta ja hankalin mai saurare ya fahimci hukuncin da ake nufi ya gane wa yuqataltum nafsan ka ambata yayin da kun ka kashe wani rai daga cikin ku tun fiha kun kai ta tun ne ɗeniya kuna tura ma waɗannan mutanen anguwa su ce mutanen waccan anguwa sun ka kashe shi mutanen waccan anguwa su ce a mutanen wannan anguwa ne su suka kashe shi shine faddaratun fiha ga kashe wannan rai ai ta khasamtun wata dafa'atun shine kun kai husuma kun kai ta tunkuɗa ma juna wannan laifi wallahu mukhrijum ma kuntum taktumuna Allah mai hitar da abin nan da kun zan kuna ne wato Allah zai bayyana da abin da kun ka boye na al'amarin wannan dawa wadda an ka samu ainihin amriha wa hadha i'tirad wannan kamar jumla ce mu'tarida wa huwa awwalul qissati shine farkon qissa na'am فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى لعلهم تعقلون فقلنا sai muka ce idribu ku doki wannan kasashe bi ba'd hada sashenta fadare ba sai aka ɗebi naman wannan sanuwa bayan an sawo ta an yanka sai an ka ɗauki wani ɓangare na jikin naman naggen sai aka je aka buge shi da ita shi ne fadare ba bilisaniha an ce an bugai da harshen ta au ajin zanabiya ko kashin wuciya kashin bundinta ta hayya sai ya tashi ya rayu wa qala qatalani fulanun wa fulanun yace da wani da wani su suka kashe ni libnai ammihi ɗayan kanin babansa su ne suka kashe shi wa mata sai ya koma matacce nan take da ya gama faɗin abin da ake nihi sai ya faɗi kuma ya mutu wa hure mal mirasa sai an ka haramta musu gado wa kutila kuma an ka kashe su kisa na kisasi an ka tsaidan musu da haddin kisan kai qala ta'ala to sai Allah ya ce ma'ana wannan kisan kazalik kamar yadda Allah ya rayar da wannan matacce bayan ya mutu haka yuhyillahu lahul mauta Allah yake rayar da matattu wa yurikum ayati kuma ya nuna muku ayoyinsa su ne da la'il da dalilan ikon Allah la'allakum taqiluna ko za ku hankalta ku tatadabbaruna ku lura wa ta'lamuna ku san annal a duk wanda ada iko ala iya nafsin wahidatin akan shirayar da rai guda قادر على in نفوس كثيرة yana da ikon rayar da rayuka masu yawa ba guda ba fa tu'minuna don haka ku da gaskiya da Allah na'am ثم قصر قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن الجمع فيخرج منه الماء وإن منا لما يحدث من خشية الله وما الله أما تعملون kissa gaba ɗayanta ubangiji Allah ya saukar wa annabi Muhammadu ita sallallahu alaihi sallam, don kiran yahudawa zuwa ga addinin musulunci wannan kissa tana rubuce a cikin littafan yahudawa to sai annabi ya zo da wannan bayani gaba ɗayansa ga shi kamar da shi an kai abin ya ce to bayan duk wannan abin ya gudana kun gani kun sani kun karanta kun san Allah shi da wannan iko amma tare da haka sun makasar ƙulubukun sannan zukatanku ta ƙeƙashe ayyuhal yahudu ya koya yahudawa salibar ta kausasa an da haƙƙi da barin karɓar gaskiya min ba da dalik bayan wato wannan abubuwa duk da an ka ambata na rayar da wannan matacce da abin da yake gabanin sa na ayoyi waɗanda muka karanto na saukar darba da sauran uh, abubuwan da suka gudana gare su fa hiya kal hijara eh, duk zuciyoyin ku sun kazan kamar duwatsu fil kaswati ka kekashewa aw ashaddu kaswa ko ma mai tsananin kekashewa daga duwatsu sun yi duki bushewa wa inna min al hijarati domin daga cikin duwatsu lama ya tafajjaru min al da yawa waɗanda yake mu suna buga daga duwatsu wa inna minha kuma lalle daga cikin duwatsu lama ya ce akwai waɗanda suke tsagewa fa ka ruji min ma ruwa su fito daga cikin jikin dutse saboda tsoron Allah wa inna minha kuma lalle daga cikin duwatsu lama ya hadu ko waɗanda suke gangarowa yanzu min uluwin ila asfal ya gangaro daga sama zuwa ƙasa min khashiyatillahi saboda tsoron Allah wa qulubukum amma zuciyoyinku ku yahudawa la takasar wa la tadin wa la takashaw ba ta tasiri ba ta laushi ba ta tsoron Allah kullum kuna nan kasar zuciya jiran ɗaya kuka inda za ku je ku yi addanci. wama Allahu bi gafilin Allah bai zama mai rabkana amma ta amalu na gaba bane abin da kuke aikatawa ba wa inna ma yu'akhirukum li waqtikum sai dai yana nan yana jinkirta muku zuwa lokacin ku da lokacin yayi za ku ga abin da zai faru to mu ci gaba أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يعرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون أما تطمعون شيئا ينزكون كماني أيها المؤمنون يا قوم من أي أن يؤمنوا لكم يهودا واسو أمنت دكو سيرد دكو wa kad kana bari'un minhum alhali wasu jama'a da yawa daga cikin yahudawa kamar mallaman sun kasance ma'una kalaman layi suna jin magana Allah wanda Allah ya saukar cikin ataura sun mai harrifuna sannan su canja su karkatar da wannan magana na su canja shi min ba'di ma bayan sun rige sun fahimci wannan kalmar ai bai mu sun gane ta wa hum ya'lamuna alhali sun sa annabi mutaruna cewa su masu karya ne kuna tsammanin waɗanda a haka su yi imani da ku ai la ta dama'u kada ku yi damanin za su yi imani balahum sabiqatun bil kufr don suna da magabaciya ta kahirci kahirci ya riga ya danne zuciyoyinsu duk wani abu bai shiga ciki illa kahirci wa za ladzina wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza يعاقبكم به عند ربكم أفلا تاكلون وإذا لقوا الذين آمنوا إذا سنك جمدا وأن سنك إيمان wato su munafukan yahudawa ƙalu sai su ce mamuminai na ƙwarai amanna mun yi imanin da anna muhammadan cewa annabi muhammadu nabiyun annabi na wa huwa al-bashir bi shine wanda an kai al da shi fi kitabina cikin littafin wai za ka laba ila ba idan sashen su sun ka ta zuwa ga sashe sun ka je can sun ka haɗu ƙalu sai su ce ai ru'a sa'un shugabannin su Allah zai na lam wayannan da ba su yi munafunci ba su ce liman nafaka ga waɗanda sun kai munafunci a to hadda sunan yanzu za ku je ku ba mu'minai labari bima fata Allahu alaikum da abin da Allah ya yi buɗi da shi gare ku ya sanar da ku ai an raba ku abin da Allah ya sanar da ku fi taura cikin at-taura min na'ati Muhammadin nasibobin annabi Muhammadu haji ku bihi don su jayayya da ku da wannan abin da kun ka sani na littafin ku inda kun a wurin ubangijin ku a lahira wa yuqimu alaikum al-hujjata zan sun tsayar da hujja akan ku gaban Allah fi tarki tibai gabarin bin annabi Muhammadu ma ilmikum tare da sanin ku da kasancewar shi annabi ne na gaskiya dan in kun yi haka kamar kun mika kanku kenan kun kayar da kanku dan za su hujjace ku su kayar da ku a gaban Allah dan me kuke yin haka Abala ta ake nuna, ko ba ku da hankali ai ba ku da hankali annahu su na ku za su hujjace ku idza mu in kun ka ba su labari fatanta ku hanu daga ku daina ku daina gaya musu abin da a cikin taura wawaye sun manta da cewa wanda ya saukar da attaura shine ke magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam أولا يعلمون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون قال تعالى في الله مدعوكين سيكيتي أولا يعلمون شنصوبا سني بس وأن يهوداوا أن الله يعلم تيوى الله يعلم ما يسرون دعا من ذلك قويوا وما يؤلم da abin da suke bayyanawa ai ma yakufuna wa ma yusirun abin da sun ka koyi da abin da sun ka bayyana min zalika na wannan gairi da waninsa duk ba san Allah ya sani ba kai rahoto su su hannu su kange kansu an zalika daga bari irin waɗannan maganganu waɗanda yake Allah ya san zahirin su da baɗinin su wa minhum wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitaba illa amani wa in illa yadhunnun wa minhum daga cikin yahudawa ummiyuna akwai waɗanda ajahilai ba su da ilimi dan malam ya ce eh la yaramuna alkitaba ba san ni ba ne na littafi wato ba san littafi a taura ba illa amani sai dai kayyace kayyace waɗanda mallamai sun ka shirya musu sun ka basu ai akali su ne kayyace kayyace talakawa da sun karɓo ta an ru'a min ru'asa inda da shugabannin su fa atamaduha sun ka dogara da ita shi a hujjar wa in ai su ba su zamo ba fi jari na guwatin nabi a cikin musu annabcin annabi ba su kan komi ya gaida waninsa min ma ya kuna wani abin da suke kirkirowa na ƙarya ba su kan komai illa ya zunnuna sai suna zato ne zannan wala ilma lahu zato wanda ba su da cikakken ilimi game da shi don haka ba su dogara da komai ba illa ƙarya na فويل فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون فويل tsananin azaba shiddatu azabin tsananin azaba ya tabbata lillazina ga waɗannan yaktubuna alkitaba da suke rubuta littafai bi aidihim da hannuwansu mukhtalaq an ƙarya ni indihim daga wajen su basu diga Allah ba basu diga annabi ba basu kuma ciranto daga Allah ko daga annabi ba sun mai na sannan daga baya su ce ha min inda lahi wannan daga wurin Allah yake li shi sama samanan kalila don sai yan su sai da wato su sai da shi da yan kuɗi kaɗan min duniya na duniya wa humul yahud ne yahudawa gayyaru sifatan nabi don sun canza sifa annabi sallallahu alaihi wa sallam tattaurat wanda take cikin at-taura wa ayatul rajm sannan sun canza ayan nan ta wanda yayi zina a jehe shi wa ghayrahuma da wani su wa katabuha ala khilafi ma unzila sun ka rubuta ta bisa sabanin yadda an ka saukar da ita ga annabi Musa cikin at-taura fawailul lahum kai ta ya tabbata gare su ma katabai taydihim daga abinda hannayensu ta rubuta min al-muktalaqi da ƙarya wa wailul lahum kuma kaiton su mimma yaksibuna daga da suke tsuri min rasha na cin rashawa to wannan aya ko waɗannan ayoyi da muke karantawa Allah yana magana ne da Yahudawa waɗanda suke shirya ƙarya su jingina ga Allah to malamanmu masu karatun alƙur'ani waɗanda sun fi karatun fikihu da hadisin annabi don su san abin da a fassara Ƙur'ani kuma su san tarihin Ƙur'anin nan irin waɗannan ayoyi waɗanda suka sauka ana magana kan yahudawa sai su ɗauko su saboda jahilci su jingina ga musulmi ko musulmin ma mai. babu wani mallami wanda ya taɓa yin tafsirin alkur'ani a rayuwar duniya illa mahardacin alkur'ani kuma babu wanda zai iya wa qur'ani sharhi duk darinsa bai karanta hadisi annabi da fiqh ba don shehu abdullahi dan godiyo hafizin qur'ani ne kuma gwani tafsiri uku ya rubuta a rayuwa ta akwai tafsirin sa mai suna da ya'u tawil wanda adda juz'i guda hudu sannan ya zo ya talhisin sai ya mai da shi ya rubuta wani ana ce mai kifayatu du'a fa'i sudani ya rubuta shi ko mujalladi biyu sannan ya rubuta tafsirin qur'ani da hadisin manzon Allah sunan tafsirin nailu su min tafasirin rasuli ban ga littafin ban gan shi ba amma na ga sunansa cikin littattafan da ya rubuta shi shehu abdullahi dan godiyo ibnu kasir wanda ya rubuta tafsirin ibnu kasir hafizin qur'ani ne gwani suyudi wanga wanda muke karatu da tafsirin sahabin qur'ani ne gwani sannan imamu ɗabari wanda ya rubuta tafsirin ɗabari shi ma hafizin qur'ani ne gwani sannan qurtubi wanda ya rubuta tafsirin qurtubi hafizi ne na qur'ani gwani sannan saukani wanda ya fatahul qadiri shi ma hafizi ne na qur'ani gwani sannan wanda ya ruhul bayani shi ma hafizin qur'ani ne shi ma gwani haka nan tafsirin eh, ruhul ma'ani na alusi shi ma hafizi ne na qur'ani gwani duk inda ka ga tafsirin qur'ani kasuwa ana sai suwa to gwani ne ya rubuta shi ba ma alaramma ba gwani alaramma uban gwani ko ina jin bai kuskure ba ko gwani uban alaramma wane ne uban wani cikin su eh alaramma ne ya gwani ko ko gwani ya yi alaramma to to duk inda kaga ga tafsiri a kasuwa in ka ɗauke shi ka ce ga aikin gwani can lokacin da aka fara kalmar ita gwani din nan da ake gwani can gwani na barno ba a ce maka gwani sai ka san ƙur'ani cikinsa da wajensa ka san fassara sai. ka san tarihi ne ka san hukunce hukuncensa ka san asbabu da zuli ka san nasu ka san tarihin nuzuli ka san tarihin ayat ka san tarihin kitaba ka san tarihin eh, abin nan eh, annuqat ka san tarihin ashakal don can lokacin da qur'ani ya sauka ga annabi duk wani digo da kake digawa kai yanzu mai ja da ta da ta da tun mai ruwa da tun karami da gan da kama da fa da kan mai ruwa ba wanda daɗe su haka nan ko wani ya tsaye ce wallahi ba qur'ani ba ko ba haka ba to waɗannan na gwanayen na farko haka yake gare su sai haka yake gare su an shekarar aru aru tukuna sannan wani ya tawo yake to a sa mai diya saboda ilimin bobayi eh an ka zo an ka ɗiɗɗiga iya sannan wani ya ce kai eh, biyan da ɗaya ba su isa wani ya ce ai wata ne ko zana an kai wata don a bambance summa da shamma eh summa da shamma tunda ya rubuta summa ba ka da nahawu baka san abin da zaka ce ba summa zaka ce ko samma ko simma baka sai da zaka ce ba sannan summa ne ko summu ko sunni baka sani ba to wannan yasa aka zo a duk aka hitar da wannan har aka zo aka yi ayoyi an kai kumsa an kai kuri an kai hizibi duk an kai hitar an su muni rubu'i da gasun duk an kai hitar nisibi a an kai su wakafi da komai duk a hankali a hankali ana ta ana kakkarawa ana jajjarawa don to sai ka taho yanzu ka kai wai don ka arzici qur'ani kai sai kai kai ta zage uwayenka ka ɗauko ayoyin da sun ka sauka ga yahudawa kana fassara ma mallamai waɗanda suka koyar da kakannin kakannin ka qur'ani ai babu bakirancin da ya wannan wannan taya shaidan aiki ne masu irin wannan tafsiri to suna taya shaidan aiki kuma sai a shiga ƙauyuka a fassara ma jahilai waɗanda ba su ko alwala mutum bai iya ba sai a ce mai qur'ani dai abinda ake so jahili da ƙauye shi wuta daga ƙauye shi wuta bai iya alwala ba an ce mai duk wani littafi wanda za a karanta in ba qur'ani ba kayanci ba ƙauye dan nan sai jahannama da ƙauye sai jahannama to a dawo a yi karatu a dawo a yi karatu wanda Allah ya ba karatun alkur'ani to ya ba shi komi duk abin da zaka nema yana da sauki gare ka in ka harbace qur'ani ko da boko zaka je ka shiga to in ka je boko nan an ka jarabawa zaka yi kowa ci da yawa qur'ani shi adda wannan mu'jiza Allah ya taimake mu Allah ya sa mu gane wayannan mutane da ake kira yan kalakatu yan kalakatu to babu wani kalakatu sai su su a ƙala ƙato don jahilai ne an gane ko idan mutum ya iya karatun ƙur'ani babu shakka ko baka san fassara sai ba Allah zai baka lada kuma wanda yake cewa in mun ka karanta ƙur'ani baka san fassara ba baka da lada wannan shi ma ya yi kuskure don annabi ya ce almahiru bil qur'ani ma as-safaratil kiramil barara wanda zai qara'u al qur'ani wa huwa yatata'atu bihi wa huwa alayhi lahu a ajrani wanda ke gwanin qur'ani to ranar lahira da shi da ambasadodin Allah mala'ikun da an ce kiramin barara to gwanin qur'ani da shi da su ungo su daya cikin aljanna to sannan wanda ke karatun qur'ani yana iiniya ga irin iiniyar kamar yana so ya karanta qul huwallahu ahad sai in ya diba ya diba ya ce qul qul qul qul ira ta huwa قل قل قل هو قل قل هو هو هو yana ce ne قل هو الله قل هو الله قل هو الله قل هو الله قل هو الله أحد irin wannan to lahu ajrani yana da lada biyu ga lada ya zama ya karanta qur'ani ga lada wahala imiyan nan da yake an gane ko to amma shin ai kuma an riga an gama magana tunda an ce gwanin yana can tare da ambasadodi to shi wannan duk da dai cikin aljanna yake amma dai ka san ba ce an ba ko ba ba za ka yi shi ba to gwanin abin da ake so gwanin qur'ani shine ka san qur'anin ciki da waje ka san fassara sai ka san abin da ya kunsa ka san tarihinsa ka san komai na alqur'ani shi ake nufi gwanin qur'ani gwanin barno da in an ce mutum gwani a barno to ya isa ya dauki alƙalami ya yi sharhin qur'ani da ka ya ke ce gani kamar irin su shehu dan abdullahi dan hodiyo Allah ya taimake mu to a wannan takaitaccen bayani sai mu ci gaba وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما فلن يخلف الله أم تقولون على الله ما لا تعلمون da daga cikin ɗabi'un Yahudawa wa suna cewa lamawa wa adahumun nabiyu annara yayin da annabi ya musu kace da wuta yake musu idan ba ku imani da ni ba ranar lahira duk wuta kun sai suka ce lanta masanan naru ai mu wuta ba za ta shahe mu ba illa ayyaman ma'adida sai 'yan kwanaki kaɗan idan yayi waɗanda ba su da yawa su ne muddatu ibadatu aba'i mul ijla gwargwadon tsawon kwanakin da uwayen sun kinka bauta ma dan malaki shine wato kwana arba'in Su mata zuru sannan wannan azaba ta gushe bayan kwana arba'in din nan to babu sauran wata azaba mu tsakanin mu da wuta Allahum Allah ya ce ka ce musu ya Muhammad ittakaftum inda lahi ahadan shin kun rike alƙawari ne a wurin Allah da zalika da wannan cewa lalle ba ku shiga wuta ku zauna cikin ta zai kwana arba'in? kuma in ya zan kun yi alƙawari ma shi Allah falan yukullifa Allahu ahadahu Allah ba zai saba ma alƙawarin sa ba da wannan la babu ko daya bal attaquluna ku dai kuna faɗa ala Allah da Allah ma la ta'lamuna abinda ba ku san gaskiyarsa ba bala بل من كسب سيئة وأحاط به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بلى الله تعالى haka ne ta masakun za ta shahe ku ta na biya ku dawwama cikin ta dawwama da babu ita har abada man kasaba sa'iyyata duk wanda ya aikata mummunan aiki shirkan kahirci wa hada bihi khadi'atuhu kuma kurakuransa sun ka kewaye ta kowane gehe sun ka rinjaye ai istaula alaihi wa ada qaddihi zai rinjaye shi ya kewaye shi min kulli janibin ta kowane bangare da an mata mushrikan min gairi tawbatin yan mutu yana kafiri ba tare da ya tuba ba fa ulaika ashabun nar wa'annan sune yan wuta sun daura abotaka da wuta hum fiha khaliduna su suna madawa zama cikin ta ba su hita har abada na'am والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات وند سكي إيماني سكي أيكي نقري أولئك أصحاب الجنة وإن سنة يا الجنة هم فيها خالدون سو سنة مدى ومن زماتك الجنة هر أبدا إن سنة شغباب هتارا نعم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله akhadha bi akhadna bani isra'ila da muka rike alƙawalin bani isra'ila yahudawa cikin atara. wa qulna mun kace da su la ta'buduna illa Allah kar ku bauta ma kowa sai Allah shi kadai wannan labari ne amma ma'anarsa hani ai la ta'budu kar ku bauta ma kowa sai Allah wa hasinu bil walidaini ihsana sannan ku kyautata kyautatawa mai yawa ga iyaye ku yi musu biyayya wajen kurba haka nan ku kyautata ma yan uwanku na zumunta waryata ma sannan ku kyautata ma marayu waɗanda iyayensu sun ka mutu suna ƙanana ba su balaga ba su ake ce ma marayu wal masakin sannan ku kyautata ma miskinai su ne waɗanda suke marasa abin hannu wa qulu lin nasi hunna sannan ku gaya ma mutane magana wadda take magana mai kyau na umarni da alheri ko hani daga abinci. da gaskiya da faɗin gaskiya cikin sha'anin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rifqi sannan da tausaya ma talakawa wa aqimu salata sannan kuma ku tsayar da sallah wa atu zakata sannan ku bada zakka faqadiltum zalika duk waɗannan dokokin da aka ambata kun ka karbe su gaba ɗaya kun ka ce kun yarda sun mata wallaitun sannan daga baya sai kun ka juya baya arantum an fa'idi kun ka juya baya ga bari cika wannan alƙawari wanda kun kai illa qalilan minkum sai yan kaɗan na daga cikin ku wa antum mu'riduna alhali kuna masu bijirewa anhu daga barin cika wannan alƙawari ka aba'ikum bayyana yadda ubanninku an kai wannan alƙawari da su ba su cika ba tunda kun ka bi sa'un su kuma ta kuɗai da su na'am وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماء wa an kun ba sa dun wa yi aka ma nisa ya sannan ku tuna lokacin da muka riƙe alƙawarin wa kulna mun ka ce da ku la ta zuku na jama'akum kar ku zubar da jinai nan junan ku ai ku riƙuna kar ku zubar da jinin da katali ba dukun ba da kada sashen ku su kashe sashe. wala an tukhrijuna anfusakum min diyarikum kuma kar ku hitar da kanunku daga gidajenku ai la yakhruj ba'dukum ba'da min dari kada wani ku ya hitar da wani daga gidansa ku zauna lafiya sun ma aqarratum sannan kun ka yarda kun ka amince qabiltum zalikal bisa kun ka karbi wannan alƙawari gaba ɗayansa wa antum tashhaduna sai kuna masu shaida cewa lalle kun karba ala anfusakum akan kanunku kun shaida kanku cewa kun karbi wannan alƙawari sun ma antum ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تزاحرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أساري تبادوكم وهو مهرب mutum sannan sai ga shi ku wayannan mutane waɗanda kun ka ɗauki wannan alƙawari bayan kun ɗauki wannan alƙawari sai ga ku ta katuluna anfusakum kuna kashe kanunku kamar yadda Allah yake karku ku katali ba duk ba kuna kashe kanunku wasu na kashe wasu wa tukhrijuna fariqan minkum kuna hitar da wasu jama'a daga cikin ku min diyarin daga gidajensu da za runa alaihim kuna taimaka ma junanku akan hitar da su daga gidajensu bil ismi da sabon Allah wal udwan da zalunci wa ya yatukun usara idan kama mu sun ka zo muku tufadihum sai ku bance su ga wata qira'a mu. ai tun ki zo min al-asari sai ku tsamo su daga kame su da an kai bil mali ku ba da dukiya ku fanso su su dawo gida au gairi ko wani sa wa huwa bima ujida ilaykum wannan yana cikin abin da an kai alƙawari da ku da ku shi huwa alhali abin da muharramun alaikum ikhraju hitar da su abu ne haramtacce gare wato ba a yarda ku hitar da su ba da tun warko an haramta muku yin haka mutasilin da kaulihi wa tukhrijuna wal jumlatu bainahuma itirar wannan jumla kaman ta zo ne tsakanin magana da magana ai ma'ana kama haruma alaikum tarkul bid'a kamar yadda barin fansa ya haramta gare ku wa kana quraiza quraiza to bani quraiza sun kasance halawul afsa sun yi alƙawari da kabilar larabawa wanda ake ce ma aus wan nadiri su kuma nadiru sun yi alƙawari da al ƙabilar kabilar khazarat fa kana kullu fariqin ya zan kowane bangare tsakanin ausu da khazarat yuqatilu ma'a hulafa yana yaki tare da abokan alƙawalinsa da yahudawa wa yukharribu diyaran suna rushe gidajen yan uwansu wai wurjin suna hitar da su daga gidajensu bai za usiru idan an ka kama yahudawa sai su ce su yi mitin fadahu sai su fanso su wa kanu idza su'ilu ya kasance an tambaye su lima tuqatiluna dan me kuke yaki da su wata tabduna kuma kuna fanso su qalu sai su ce umirna bil fida'i to ai an umarce mu fanso yan uwan mu yan kama kai qalu lahu sai a ce musu falima tuqatiluna to dan me kuke yaki da su bai kuluna su ce haya saboda jin kunya an tastazin luhula ba'una don kada abu ka alƙawalin musu kaskanta qala ta'ala sai Allah ya ce to haka ne afatu mai nuna bibadin kitabi yanzu za ku yi imani da wani bangare na littafi na littafin a taura shine fansa wa takfuruna bi ba'din ku ke ga sashe shine barin yaki da barin hitar da yan uwa daga gidaje da kuma taimaka ma masu yaki da yan uwanku to ku sani za a jaza'u man yaf'alu zalika ku. ba abinda da an sakamakon wanda ya aikata haka daga cikin ku illa sai walakanta da kunya da kaskanci bil hayati duniya cikin rayuwar duniya Baƙar ku sun ko kunyata da katil quraiza don annabi ya kashe banu quraiza wa nabi dadir ya kore banu nadir ila sham zuwa kasar sham wa darbi jizya ya ga ga sauran da sun karai. wa yawmal sannan ranar kiyama na ila ashaddil azabi za a mayar da su zuwa ga mai tsananin azaba wa man lahu gafilin Allah bai zan mai rabkana amma ta amalu na gaba abin da kuke aikatawa ba ya ku yahudawa to wannan ayoyi su ma kamar ayoyin da sun gabata wato wannan Allah ya nemi na kashedi cewa ga yadda an kai da yahudu duk abin da yahudawa suka yi Allah ya walakanta su to in musulmi suka yi shi Allah zai walakanta su duk abin da yake doka Allah ne Allah ya ce mai huda ga yadda za a yi sun ka kibi sun ka walakanta to mu ma Allah ya saukar da dokoki cikin alkur'ani ya ce ga yadda za mu yi an gane kun ga yanzu misali in kun duba rayuwar mu ta Najeriya abubuwa da yawa sun faru gare ni waɗanda suke da ban mamaki kuma ba ma Najeriya ɗaya ba in kana sauraren ƙasashen duniya da dama za ka ji don babu abin kunya a duniya irin mutum na gidan gwamnati yana shugaban ƙasa duk ƙasa ana mai da'a duk ƙasa shi ke ba da umarni in ya ce a yi abu kaza gobe da safe kowa ya kama ya yi kai da mai so da wanda bai so eh ko kai shi ɗau'an ko kai shi karhan to kuma sai a wayi gari kai ba shugaban ƙasa ba sai a wayi gari kana saye da rigar ɗaukar kashi ina uba ubasanjo ya yi shugaban najeriya ko bai yi ba wa an mataimaki ne ina yan mutu to kun ga shine duniya fa ma jaza'u man fadu zalika kuma illa yanzu bil hayatid duniya to lahira ko mu san abin da za a yi ba Allah shi ya sani kun ga irin wannan ke yadda duk Allah ya yi ka ya gama da kai in dai kai riga ka shigo sararin duniyar nan har ka ji labarin an aiko annabi Muhammad ko ka bi Allah ko ka bi Allah ya rage naka shi Allah ya gama da tun da dai kai dai ba kai ka tuwo duniya ba kawo ka an kai wa ya kawo ka to ko ba lokacin da zaka bar duniyar ba kai zaka tai da kanka ba kai dauke ka za a yi wani gari da kai wa zai kai ka can garin in ka tai can wa za kake da shi me kake da shi can babu wa kake da shi babu me kake da shi babu wa alƙali Allah to wannan ya ishi dan adam in waya kake gudu in azaba kake gudu in kunya kake gudu to kai tunani akwai kunya duniya akwai kunya lahira akwai kunya duniya akwai kunya lahira saboda haka wannan yana wa wani ya ce ka amma bai kamata wani ya wannan magana ba wannan waɗannan abubuwa su ne abubuwan wa'azi su sun gama kamar shehu yar aduwa da ya mutu ya mutu Allah ya ji kansa Allah ya mai rahama kamar sakataren gwamnati ya mutu Allah shi mishi rahama amma mu da addare yanzu ya kamata mu yi tunani da abin da ya same su da mutu suka yi muna amfani ya kamata mu yi tunani mutuwar zai ta yi muna amfani lokacin an wa a shugaban kasa lokacin abin nan MPN ba shagari ba yanzu wane ne babban bafade a gidan gwamnati shi shi ne komi za a ce zai wakilci shugaban kasa ya zai yaro shugaban kasa to ina abubuwa ne na wa'azi abu ne wanda ya kamata mu tsaya mu tunani a kansu ba wai magana a ce a'a babban mutum ne ba babban mutum bane Allah ne babba Allahu akbar abubuwa ne na wa'azi abubuwa ne na wa'azi saboda haka wajibi ne mu yi tunani da abin nan irin wannan tana faruwa yau an kai da wani shugaban kasa da gidan yayi har ana nuna a talabijin ya hito da gidan yari kawun da na zambiya ko ba yau an kai da shi gidan yari ba kazu kazu na an kai da shi da gidan yari shugaban kasa ne shugaban wata kasa can ɗan uwa ne shi yayi ruwa yayi tsaki an kai da shi da kurkuku kazu ɗazu gab da za a sha ruwa gab da magariban Najeriya an kai da shi da kurkuku eh to ma'anar wannan shine kamar yadda sai da kullum yake cewa shi yasa yanzu da aka saki alqur'ani shugabannin kasashe daga dan gudun hijira sai wanda a gidan yari yana jiran hukunci in ka duba cikin fi zilalil qur'an wai ko wannan aya amma tuminu da zalil kitabi kana musulmi kai sallah da alqur'ani amma kai doka da wani doka wani arme bakin arme wanda bai yarda bai yarda da dokokin Allah ba eh sallah ka yarda ka karanta fatiha ka ce iyaka na abu da iyaka na sa'in kana assalamu alaikum sai ka ce kawo teburi ka zartar da wani wanda ba ba wannan wanda iyaka na abu da iyaka na sa'in ba ya za a gama lahiya ya za a gama lahiya mutuwan nan da kake tsoro duk wanda a amerika yana tsoron mutuwa duk wanda a amerika